yaƙi da aikatau da faɗe da cin zarafi tsakanin ma'aurata da sauran miyagun ayyuka da ke tauye 'yanci da kuma yin barazana ga makomar rayuwa mata da yara na daga cikin al'amuran da dokar ke ƙoƙarin kawarwa a tsakanin al'umma. Jihar Kano cikin ikon Allah da sha bakwai, an karɓi dokan nan an yi nazarinta ana ganin kuma ya za a yi ta zo ta dace da ɗabi'u da addini da al'adu na mutanen Kano wanda mu kamar yanda take a halin yanzu ba mu yi ta wai ita doka a kashin kanta mai suna bablo kamar yadda wasu jihohi suke ba abin da aka yi sai muka ɗauki kundin tsarin tafikar da laifukanmu wato penal code of kano state sai muka zo muka dinga ɗauko abin da yake cikin bablo wanda babu shi a penal code sai mu sa shi wanda za a gyara shi a sa shi wanda za a ƙara shi a ƙara shi kuma kamar yadda tafiya take nunawa ana ƙoƙarin shi kwamishinan shari'a zai gabatar da ƙudurin dokar a matsayin abin da ake cewa executive bill Barista Amina Umar Hussein kenan sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da taron masu ruwa da tsaki na kwanaki uku a kan yadda za a aiwatar da wannan doka a jihar Yobe ke gudana a nan Kano. Malam Mustapha Wakil da ke zaman sakataren kwamitin JRT da ke aikin gudanar da garan bawal a sashen shari'a na jihar Yobe ya ce sun taɓa alli da dukkanin masu ruwa da tsaki gabanin samar da daftarin dokar. ne ba mu bar eh, malamai ba ba mu bar members house assembly ba sannan kuma a yin wannan din mun mai da hankali sosai musamman abin da addini ta yi tanadi akan su su muka mai da hankali akai kuma ma kokari da muka yi shine ba kadai addini musulunci da yake ita ne populous addini wato addini mafi yawa mafi yawancin mutane da suke yobe state ba mu yi la'akari da hadda dan mutane da mazauna a gari ko kirsan da muke da su a wajen mu yi la'akari da su lo mun buɗa shi kamar da musulmi ga bangaren sa shi ma in wanda ba musulmin ba abin bai shafi musulmi ba zai iya shafansa wannan bata taka musulunci ba kuma musulunci ita take regulating nata da yake shine asalin tushen rayuwarmu gaba daya yanzu haka da majalisar dokokin jihar yobe ta amince da kudirin dokar kuma ana dakon gwamna mai malabuni ya rattaba hannu a kanta amma gabanin haka kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar yobe ta fara aikin faɗakar da al'ummar jihar game da kunshin dokar in ji sakatariyar kuɗin kungiyar barista aisha isa faɗin yobe muna sanitization muna zuwa muna faɗakarwa muna wayar ma mutane da kai kuma shirin da mutane suke yi irin abubuwan na in ya faru especially kamar fannin fyaɗe kasan in aka yi fyaɗe suna jin kunya yanzu wannan abin chief din nan yawan maganar shi aiki ma da muke yi da zuwa kuma gurare duk muna shiga ƙauyuka muna wayar ma mutane da kai don su san amfanin wannan dokan kuna roƙon mai girma gwamnan eh, honorable mai madabu ne don allah ya sa mana hannu a wannan vaplo din tun a cikin watan yunin bana ne gwamna badar abubakar na jihar jigawa ya rattaba hannu akan makamancin wannan doka bayan gyare-gyaren da majalisar dokokin jihar ta yi mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.